Shugaban kungiyar Izala Sheikh Abdullahi Balalau ya ce bincika lamarin na da muhimmanci don ɗorewar zaman lafiya tsakanin musulmi da Kirista a Najeriya. Muna bukata a binciko da gaggawa shugaban ƙasa, jami'an tsaro, majalisa na dattabai, majalisa na wakilai su zauna a binciko wannan magana don a bayyana wa al'umman Najeriya menene matsayin wannan jirgi, menene matsayin wannan kuɗi na so makamai, me yasa ba a biyo hanyoyin da ya kamata a ce an bi don sayan makamai irin yadda gwamnati ta saba yi ba idan har wani shugaban addini zai je yi wannan ko jirgin ko da ya karyata cewa bai da sun ba da haya to ai dai har yanzu jirgin su ne sannan kuma waɗanda aka kama din an kama su ne da kuɗaɗe don su makamai saboda haka wannan gaskiya ya tayar mana da hankali kuma lalle muna son samun bayani kuma duk bayanan da yake fitowa zuwa yanzu al'umma musulmi ba su gamsu ba da yake mamakin martanin da wannan lamarin ke haifarwa bayan bayanin da majami'ar fasto orita jafo wato world of life church ta fitar da ke nuna jirgin na na hannun 'yan haya? Rabbaran Shaibu Bell ya ce Kiristoci ba sa kullawa musulmi gada zare in an lura da aikin kwamitin tattaunawa tsakanin addinan biyu. Idan wani kirsa yana da bindiga to shine littafi mai tsarki littafin Allah shine kadai abin dogara shine zai kawo hankalin mutane su su kuma yi tafiya da mutanen da ke Allah ya halice su. Rabbaran Shaibu Bell kasancewar kasar lamura da yawa musamman ma harkoki na arewacin Najeriya din nan. Wasu musulmi na ɗaukar cewa ah, irin manya-manyan majami'u din nan makamai ne a ciki a ciki yayin da wasu kuma kirista ke ɗaukar manya-manyan masallatan nan makamai ne musulmi suka tara a ciki shin idan ka ji irin wannan labari me yake zuwa ma a ne zato zunubi ne ko da ya zama gaskiya wannan abin wasarwa ne Kirista ya yi tunani cewa musulmi suna tara kayan fada a masallaci ko musulmi su yi tunanin kirista suna tara kayan fada a majami'u wannan tunani ne na banza da wofi ba zai taimake mu ba majalisar dattawa za ta bincika lamarin ta hanyar kwamitin ta na tsaro Nasiru Adamu Alhika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.